Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio vh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin na guzaran hanya daga nan sai shirin kirkidan yawa wanda shi zamu kawo karshen shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar goma sha tara ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan rabi'u thani na shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu hijira ga kamariya masu saurari kun san cewa shekaru arba'in da biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan nuwamban shekara ta alif dari tara da saba'in da bakwai shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ya kai wata ziyara isra'ila inda ya gana da shugaban yahudawan isra'ilan ya kuma ziyarci birnin kudus da sauran yankunan falasɗinawa da suke karkashin mamayar yahudawa wannan ziyara ta shugaban kasar masar daya daga cikin manyan kasashen larabawa ta bakanta wa al'ummomin larabawa da na musulmi inda falasɗinawa suka yi ta gudanar da zanga-zangar allah wade da wannan ziyara wadda suke kallanta a matsayin amincewa da mamayar isra'ila da take yi wa falasɗinu a hukumance bayan haka kuma ba da jimawa ba anwar sadat ya rattaba hannu a kan amincewa da samuwar isra'ilan tare da kulla alaka da ita yarjejeniyar da ake kira da camp david wanda hakan ya kar harzuka larabawa da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi inda daga lokacin ne kasashen larabawa suka yanke alaka da masar baki daya kamar da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi ma sun ɗauki irin wannan matakin saboda abin da masar ta yi na amincewa da isra'ila a hukumance har ma ta kulla alaka ta diplomasiya da isra'ila wanda gwamnatocin larabawa suke kallon hakan a matsayin cin amana wannan lamari dai ya jawo rarrabar kawuna a tsakanin al'ummar kasar masar inda gwamnati da waɗanda suke mara mata baya suka amince da hakan yadda kuma sauran al'ummar ƙasa suke adawa da matakin da ƙarshe dai a cikin shekarar ta 1981 a lokacin da ake taron ranar ƙasa a yanda anwar sadat yake karbar faritin bin girma daga rundunonin sojan kasar ta masar a birnin alkahira daya daga cikin jami'an sojan kasar mai suna khalid islambol ya harbe shi da bindiga a wurin taron a nan take kuma ya mutu an yanke khalid islambol hukuncin kisa tare da wasu daga cikin sojin kasar da ake zargin cewa sun hada baki da shi wajen aiwatar da kisan da aka yi wa anwar sadat an kuma zartar da hukuncin kisa ba da jimawa ba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 masu tare da tarzoma a kasar iran sun kashe wani babban kwamandan dakarun kare jun juhal musulunci a garin sahne rasha da china za su yi watsi da dalar amurka a harkokin kasuwancin makamashi gwamnatin najeriya ta buɗe rumbun tattar bayanai akan talauci a faɗin ƙasar to yanzu kuma ga labaran da ke da ke kwamandan sashen leken asiri na dakarun kare jin juhalin musulunci na ƙasar iran wato rgc a birnin sahane da ke yammacin lardin kirmansha ya yi shahada a wata gama da masu tare da tarzoma a cewar kamfanin dillancin labaran fars na ƙasar iran brigadier janar nadar birani ya yi shahada ne bayan da wasu masu tare da tarzoma suka lakaɗa masa duka a wajen wani taro wani kuma daga bisani hakan ya yi sanadiyar rasuwarsa sai dai gwamnan yankin ya tabbatar da cewa tuni aka kame waɗanda suke da hannu wajen kashe birgediya janar nadir birami tun bayan barkewar tarzoma a ƙasar iran a lokutan baya-bayan nan masu tara tarzomar dai sukan kai hare-hare a kan jami'an tsaro da kuma fararen hula da lalata ƙaddarori na gwamnati da kuma na farar hula. gwamnatocin kasashen rasha da china za su yi watsi da dala amurka a harkokinsu na kasuwanci a bangaren makamashi kasuwancin makamashi tsakanin rasha da china dai na ci gaba da bunƙasa kuma a bangaren harkokin kuɗi a bangaren makamashin ya karu da kashi 64 cikin 100 zuwa yanzu in ji mataimakin firaministan ƙasar ta rasha alexander novakov a wata zantawa da ya da tashar talabijin ta rasha 24 a ranar jiya juma'a kalaman nasa dai sun biyo bayan taron da kwamitin gwamnatocin kasashen biyu na rasha da china sa gudanar ne akan ayyukan haɗin gwiwa a ɓangaren makamashi ya ƙara da cewa ƙasar china ita ce babbar abokiyar hulɗa ta harkokin kasuwanci ga ƙasar rasha kuma a cikin lokutan baya bayan an ƙara samun ƙaruwar kashi goma cikin ɗari na albarkatun mai da iskar gas kwal da kuma wutar lantarki rahotanni daga kasar syria na cewa a jiya an kai wasu hare-hare a kan sansanin sojan amurka wanda yake sansanin grand village a arewa maso gabacin kasar ta syria kawafin yada labaran kasar syria da su cewa an kai harin ne a kan sansanin sojan amurkan wanda yake yankin al'umari mai arzikin man fetur da ke cikin gundumar deir zor wasu rahotanni sun tabbatar da cewa an ji karar fashe wasu abubuwa masu ƙarfi gwamnatin ƙasar siriya dai ta sha kokawa a kan yadda amurka da ke satar ɗanyen man fetur na wannan yanki tana fitar da shi daga cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba da kuma tuni ta gabatar da ƙararraki a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya amma har inda yau take ba a taɓa ɗaukar wani mataki akan wannan batu ba. To jama'a masu rika da afa labaran suna zo muku daga Hausa Radio POH a birnin Tehran. Wani fitaccen jigo a cikin gamayyar jam'iyyun siyasa da kuma kungiyoyin farar hula a ƙasar Sudan ya sa Arman ya tabbatar cewa an cimma fahimtar juna tsakanin su da sojoji domin kawo ƙarshen mulkin soja da kuma tabbatar da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar ta Sudan. Yasar Arman ya bayyana a cikin wata sanarwa wadda ya aike wa jaridar sudan tribune wadda ke bayyana cewa wannan yarjejeniya za ta kasance a kan matakai guda biyu na farko yarjejeniya ce wadda ta kunshi dukkanin hanyoyi da ke magana a fili akan kawo karshen mulkin soja da kuma kafa tsari na dimokuraɗiyya su kuma bangare na biyu da zai kasance da gagarumar gudunmawa a bangarori da suka taka rawa na farar hula 'yan siyasa wajen kawo karshen mulkin albashir kuma kin amincewa da mulkin soja sannan kuma zai kunshi batutuwa guda hudu da suka shafi adalci yarjejeniyar zaman lafiya da kuma batun tsaro da sake fasalin sojoji sannan kuma yana cewa akwai tuntubar juna a tsakanin bangarorin siyasa da sauran kasashen ƙetare sannan kuma ya tabbatar da cewa suna da shirin ƙara kyautata dangantakar su da sauran ƙasashen yankin musamman ma da ƙasar sudan ta kudu Ƙaramin ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na ƙasa a Najeriya, Clem Abba, a ranar jiya Juma'a ya ƙaddamar da ɗakin kula da yanayi da kuma bayanan talauci na ƙasa. Jaridar Daily Nigerian ta bayar da rahoton cewa Agba ya ƙaddamar da shirin ne a ƙarƙashin hukumar ƙididdiga ta ƙasa a hedkwatar hukumar da ke birnin Abuja fadar mulkin tarayyar Najeriya. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da aka saurari labaran duniya sai sauran shirin wanda zan fara da shirin na guzurin hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya shirin da muke kawo muku bayanai hadisai da maganganu na magabata dangane da al'amura daban-daban na rayuwa waɗanda idan muka yi aiki da su muka rike su za su zama mana guziri a mu na koma zuwa ga allah subhanahu subhanahu wa ta'ala da masu sauraro ba manta ba har yanzu muna magana ne dangane da al'amura da suka shafi mu wato ilimi domin mun nuna cewa ilimi ya fi dukkan wasu al'amura yin ko kuma zama guziri ga ɗan adam in ka rike ilimi a matsayin guzirinka na koma zuwa ga Allah to wallahi ka yi riko mai karfi ka yi riko da abin da za ka je gaban ubangiji ka ce ya allah na zo da wani guziri wannan guzirin kuma ba wani abu bane illa sai ka fito da iliminka allah ta'ala ya fa sani ba wai bai sani ba ya san kowa ya san dukkan wanda yake kan kowane hanya ya san wanda ya zo da guziri ya san wanda bai zo da guziri ba to amma wannan bayanai domin karfafa junanmu da karfafa gwiwoyinmu akan mu yi wani abu na hoɓɓasa wajen riko da ilimi shi yasa yake ta wannan bayani akwai wani hadisi da ya zo dangane da al'amura na ilimin nan wanda yake nuna cewa ilimi shine mafi alkhairi dangane da dukiya mutane a wannan lokacin kowa ya wayi gari ina za ka neman kuɗi daga ina ka fito neman kuɗi a ina kake neman dukiya ina ka tafi neman dukiya duk wani motsi da dukkan wata fita da dukkan wata dawowa mutanenmu a wannan zamanin kowa da kowa dukiya dukiya dukiya kuɗi kuɗi kuɗi to irin waɗannan bayanan da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba a ce kada mutum ya nemi kuɗi ba fa a nema na halal domin da kuɗi za a iya rayuwa rayuwa managarciya amma fa ko da babu shi za kuma a iya rayuwa managarciya din amma ilimi yana da nasa muhimmancin fiye da ainihin dukiya din akwai hadisi da aka karɓo shi daga kumail ibn ziyad yake cewa a haza biyadi amirul mu'minin alaihi salam ali bin abi talibin wato shi komel bin ziya daga cikin mabiyan imam aliyu daga cikin sahaban imam ali sai yake cewa wata rana aliyu bin abi talib amirul mominin ya rike hannuna fa akhrajani ila jabban sai ya fito da ni muka fito tare da shi zuwa wani guri da ake ci masa aljabban aljabban wani guri ne wanda malamai suke cewa ma'anarsa shine kabari ko ko kuma makabarta aljaban din nan za ka iya cewa almakabara ko kuma aljabban wato duk suna ne na makabarta ya tafi da ni muka fita da shi in je kufamiyar bin muka tafi muka je ya fitar da ni ya rike hannuna har zuwa makabarta sai yake cewa bayan sun fita falamma ashara a wannan lokaci bayan mun riga mun isa da wannan guri ya'ani a sahara mun riga mun je wani guri wanda duk gaba ɗaya sahara ce wato kaga tun da ai ya rike hannunsa ne sun fito suna tafiya kuma za a tafi wannan wajen makabara din wajen makabarta din to sai suka ratsa ta wani guri wanda duk gaba ɗaya sahara ce a wannan gurin to da suka fushe suka je ta as-sa'ada sun makal sai yake cewa lallai waɗanda eh, suka kasance su sa'idai ne su waɗanda suke cikin sa'ada lallai suna cikin wani hali na numfasawa sun makala sai yake cewa ya kumail ya kai kumailu al'ilmu khairun min almal ka sani cewa ilimi shi ya fi alkhairi daga dukiya al'ilmu ya haru suka domin shi ilimi yana kare ka ne wa'anta ta haru sulmala amma kai kai kake kare dukiya walmal tanqusuhu nafaƙatu, amma kuma ka san cewa dukiya a yayin da kake ciyarwa kake fitar da ita to wannan yana ainihin rage ita dukiya amma wal ilmu yazku alal infaq shi ko ilimi a yayin da kake ciyar da shi kake yada shi kake bayar da shi to shi karuwa yake masha Allah wasani ulmala Yazul bi zawalihi shi kuma wanda yake neman kuɗin yake yake tsatsururutun shi wannan kuɗin yakan gushe idan shi ma babu wanda yake tsururutan kuɗin kaga kenan da an cewa ne yana da dukiya amma in ya mutu ba sai ga nemi dukiyan karasa tun sun koma wajen magada ko kuma sun tafi yau ne amma dai sai ga kuma dukiyan ma babu wannan hadisi akwai abubuwa da dama na wato darussa a ciki darussa mafi girma da zamu ɗauka shine cewa ashe lalle ilimi alherinsa ya fi yawa akan mutum ya je yana ta kokoto sai ya tara dukiya ka tara dukiya amma in kana da ilimi fiye da ainihin dukiya din sai ka ka samu wani abu na kwanciyar hankali kuma kowane lokaci kake ciyar da ilimin kake fitar da shi sai ga karuwa yake shi ko dukiya kana fitarwa ne kamar da malamai ko kuma mutane ko hausa suke cewa zaren bunu ne shi fitar da dukiya in ka fitar da ainihin dukiya ba ta dawowa ya tafi kenan Allah Ubangiji ya sa mu rike ilimi ya zame mana wani abu na guziri da za mu koma zuwa ga Allah da shi subhanahu wa ta'ala. salatu salamu ta kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To bari in koma gefen hada ku da Mustafa Askari domin jerin waƙar da ya rera mana da yake masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. thank you madala da ba askari a cikin wannan waka da ka tanadar mana a nan zan jalin zamu shirin gan lokaci na hararen mu ta mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da za a dan wake-waken amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa hashi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwhasatv 1ng a huta lafiya. you karshen shirin namu baki daya amma da ke marasa lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Kwamandan sashen leƙen asiri na dakarun kare jin juhalin musulunci na ƙasar Iran wato RGC a birnin Sahane da ke yammacin lardin Kirmansha ya yi shahada a wata gama da masu tare da tarzoma. A cewar kamfanin dillancin labaran Fars na ƙasar Iran, Brigadier Janar Nadar Birani ya yi shahada ne Banda da wasu masu tar da tarzoma suka lakaɗa masa duka a wajen wani taro wani kuma daga bisani hakan ya yi sanadiyar rasuwarsa sai dai gwamnan yankin ya tabbatar da cewa tuni aka kame waɗanda suke da hannu wajen kashe birgediya janar nadir birami tun bayan barkewar tarzoma a ƙasar iran a lokutan baya-bayan nan masu tar tarzomar dai sukan kai hare-hare akan jami'an tsaro da kuma fararen hula da lalata kaddarori na gwamnati da kuma na farar hula gwamnatocin ƙasashen rasha da china za su yi watsi da dala amurka a harkokinsu na kasuwanci a ɓangaren makamashi kasuwancin makamashi tsakanin rasha da china yana ci gaba da bunƙasa kuma a bangaren harkokin kuɗi a ɓangaren makamashin ya ƙaru, da kashi 64 cikin 100 zuwa yanzu in ji mataimakin firaministan ƙasar ta rasha alexander novakov a wata zantawa da ya da tashar talabijin ta rasha 24 a ranar jiya juma'a kalaman nasa dai sun biyo bayan taron da kwamitin gwamnatocin kasashen biyu na rasha da china sa gudanar ne akan ayyukan haɗin gwiwa a ɓangaren makamashi ya ƙara da cewa ƙasar china ita ce babbar abokiyar hulɗa ta harkokin kasuwanci ga ƙasar rasha kuma a cikin lokutan baya bayan an ƙara samun ƙaruwar kashi goma cikin ɗari na albarkatun mai da iskar gas kwal da kuma wutar lantarki to don zama ya gari sai Allah kai mucan jima da maza ji mu da wani shirin kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya